Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya sai kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 24 ga watan Maris na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. To yiwuwa yiwuwa attorney janar na Amurka William Barr ya fara fitar da takaitaccen bayaninsa a yau Lahadi akan rahoton da Robert Mueller ya gudanar akan katsar London da aka ce rashin ta yi wa zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. kana ma'aikatan agaji da gaggawa suna aiki ga dangadar wajen kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin ruwan masu yawon shakatawa wanda ya lalace a gabar tekun yammacin norway bayan haka yawan mutane da suka mutu a kasar mozambique sakamakon kadawar mahaukacin guguwar nan a makon da ya gabata zai kai 400 kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC a jihar Plateau ta bayyana Simon Lalong a matsayin na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamnan jihar. Sannan za ku ji cewa a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya an bayyana sakamakon zaɓukan da aka sake na kujerar majalisar dokokin jihar biyu. Bayan nan za ku ji cewa hukumar zaɓe ta INEC ta bayyana sakamakon zaɓen gwamna na jihar Sokoto. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. an yi ta ruwan bama-bamai babu kakkautawa a cikin daren juma'a a kan tungar ƙashe ta kungiyar isis lamarin da ya haskaka sararin samaniya ta bukaddar rana a birnin bagus da ke arewa maso gabashin siriya ya zuwa safiyar jiya asabar an ga tarkacen ƙonannun motoci sun mamaye yankin da kuma sansanin da aka arce aka basu tare da iyalan mayakan na ƙarshe a wannan yanki. wani gini da ya rage a wurin sojojin syrian democratic force mai samun goyon bayan amurka sun datsa su kana suka yi bikin kakkaɓe ƙungiyar kwata-kwata da ke ayyana kanta mai daular musulunci amma kuma take tafka ayyukan ta'addanci da kisa akan mutanen da ta ce tana mulkin su babban daraktan sojojin syrian ta wato sdf da ake kira mazlum kubani ya ce bayan shekaru biyar da suka kwashe suna gwabza yaƙi yanzu sun yi galaba akan kungiyar isis da irin ta'asa take shuka wa mutane yana fadawa jami'ai da kuma ƙawayensu a wurin bukin murkushe is wanda aka dade ana tunani ko kuma ana jiran a gani. tana yiwa attorney general amurka william barr ya fitar da takaitaccen bayaninsa a yau lahadi akan rahoton binciken da ake mai rikon sirri wanda robert mueller ya gudanar akan yiwuwar katsalandan da rasha ta yi wa zaben shugaban kasa na amurka a shekarar 2016 da kuma sanin ko bayan donald trump ya dauki ragaman mulki ya yi wani shishigi a cikin aikin binciken. ba da rukunin ma'aikatansa sun kwashe sa'o'i a jiya asabar suna nazari a kan rahoton mula wanda aka hannunta musu da yammacin shekarar jiya juma'a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa hadiman ba sun ce yana sa ran zai baiwa manyan 'yan majalisun kasar takaitaccen bayanin na farko bayan nazari mai yawa a yau lahadi kuma akwai yiwuwar zai fitar da wannan takaitaccen bayanin ga jama'a kusoshi a majalisun kasar da suka hada da 'yan adawan democrat da takwarorinsu na republican na wato jam'iyyar donald trump sun yi kira da a bayyanar da cikakken rahoton amma dai akwai shakku ko ba zai yi hakan trump ya faɗa a makon da ya gabata yana cewa bai damu da a fitar da cikakken rahoton ga jama'a ba amma kuma ya ce yin hakan na hannun bar ne wanda ya naɗa shi ya jagoranci sashen dokokin ƙasar kuma shi ne zai yanke shawara akan abin da zai fitar ga jama'a ma'aikatan agaji na gaggawa suna nan suna aiki gadan-gadan wurin kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin ruwan masu yawon shakatawa da ya lalace a gabar tekun yammacin norway shugaban ma'aikatan jirgin ruwa vinkin sky ya yi wani kira da ya tada hankalin jama'a bayan wuta ta ɗauke a cikin jirgin ruwan kana jirgin ruwan ya fara tangal-tangal a jiya asabar da rana kamfanin dillancin labaran associated press ya ce an gudanar da aikin kwasar mutane da jirgi mai saukar ungulu a cikin mawuyacin yanayi inda aka samu iska da ke da ƙarfi wanda ke gudun kilomita 70 a kowace sa'a guda kuma igiyar ruwa mai tsawon mita 8 ya addabi aikin da ake yi. wata fasinja da ake kiranta janet jacob ta wa ma'aikatan labarai na ƙasar norway cewa ta ji tsoro lokacin da za a ɗauke ta da jirgin sama saboda ba taba ganin hakan ba kuma ta ce gaskiya abin tsoro ne galibin mutanen da ke cikin jirgin ruwan 'yan kasar amurka ne da na birtaniya ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yawan mutane da suka mutu a kasar mozambique sakamakon kadawar mahaukacin guguwa na a makon da ya gabata wace ta yi barna a wasu yankunan kudancin afirka ya haura 400 a cewar wani jami'in gwamnati yayin da ma'aikatan ceto ke kara kokarin neman mutane a yayin da sojojin afirka ta kudu da na indiya ke taimakawa suna nan suna shawagi da jirgin sama domin neman mutanen da suka bata sojojin sun ce sun fuskanci matsaloli masu yawa wurin taimakawa domin kubutar da dubban mutane wanda suke kasa ministan filaye da muhalli na kasar mozambique salso kariya ya ce har yau dai lamarin yana da wuya amma dai za a inganta lamarin ya ce akwai mutane 1,500 da ke kan rufin gidaje da bishiyoyi waɗanda suke da tsananin bukatan a ceto su kana da wasu mutane dubu tamanin da tara da ke tattare a sansanoni a cewar majalisar ɗinkin duniya jumlar waɗanda suka mutu a mozambique da zimbabwe da malawi ya kai mutane 700 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin nan namu hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec a jihar plateau ta bayyana simon lalong na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar wakiliyar murya amurka zainab babaji daga jos ta aika mana da rahoton Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta ayyana Simon Lalon na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar. Jami'in da ke tattara kuri'u a jihar Plateau Farfesa Richard Anande ya ce Simon Lalon ya sami kuri'u dubu yayin da mai bi masa Jeremiah Usaini na PDP ya sami kuri'u dubu ɗari da arba'in sha uku. is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Richard Anande kenan ke bayyana gwamna Simon Lalan a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Plateau. Jim kaɗan bayan yin nasara a zaben gwamna Lalon wanda zai ci gaba da shugabantar al'ummar jihar Filato karo na biyu ya yaba wa al'ummar jihar ta Filato ne saboda goyon baya da ƙwarin gwiwa da suke da shi kansa. na farin ciki na gode da godiya kuma ga Allah da kuma mutanen Filato ga baki ɗaya da kuma musamman da goyon baya da aka bamu yanzu ya nuna mana abubuwan da muka yi ma jama'a. Jama'a suna nuna godiya har sun ba mu izini mu sake dawa na shekara hudu dole za mu ci gaba da inda muka saya kamar inda muka fada a plato abun da na zo na samu shine rashin biyan ma'aikata wanda muka yi kokari muka biya kuma za mu ci gaba da biyan ma'aikata na biyu mun samu abubuwa da yawa kasa eh, ayyukan da aka bari ba ci gaba da su ba mun ci gaba da su muna yi mu ma mun sa namu ayyukan da muka sa babban abin da muke ciki shine zaman lafiya kuma mun ci gaba da zaman lafiya in allah yarda a wannan lokacin za mu ci gaba da gyaran state din a zaman lafiya kuma za mu barta a zaman lafiya. Gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar wanda ya zo jihar Filato don mara walalon baya a zaben ya ce yana da yakinin al'ummar jihar Filato ba su yi zaben tumun dare ba. Abinda na gane wa idona na farko zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma duka inda aka yi zaben nan ba inda muka ji an mari wani ma balle a duka to kaga wannan ya nuna cewa ana zaune da mutane lafiya kuma siyasa ake ta mutunci ta girma a plato ba siyasar tashin hankali ba ko siyasar ah, dole sai na yi. Tun farko dai jam'iyyar PDP ba ta sa hannu kan sakamakon zaben ba, hasali ma jami'inta ya fice daga zauren tara kuru'un To sai dai shugaban jam'iyyar Mega Party a jihar Plateau ta ce za su mara wa gwamna lalon baya. Suna na Honorable Grace Zamfara. Ai mulki na Allah ne yana ba wanda ya ga dama a lokacin da yake so. Don haka muna goyon bayan abin da Allah ya yi. Ba batun zuwa kotu kenan? Kotu za ka je kotu da Ubangiji ne? Ai lokacinsa ne kawai ya kai. Mun goyi bayan shi dari bisa dari. Magoya bayan jam'iyyar ta APC dai suna ta kan murnan lashe zaben. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya an bayyana sakamakon zaɓukan da aka sake na kujerar majalisar dokokin jihar biyu inda jam'iyyar PDP eh, ta adawa ta lashe zaɓukan yayin da wasu masu sharhi da fashin baƙi ke ganin akwai abin dubawa game da abubuwan da suka faru a zaben na jiya Asabar musamman a wasu jihohin. wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoton sai a yau ne ma dai ko aka na sakamakon zabukan da aka sake a mazabar ubagai da kuma nasara binyeri inda babbar jami'ar adawa ta pdp ta lashe kujerun biyu kuma da wannan nasarar jami'ar ta pdp ta samu kujeru goma sha uku na cikin ashirin da biyar na majalisar dokokin jihar adamawan inda ita ko jami'ar apc da ke mulki a jihar wanda a da ita ke rike da kujerun ta ko tashi ne da kujeru goma sha ɗaya kana kuma sabon jami'ar adc ta su sanita abdulaziz mutane ta samu kujera ɗaya tilo da ke ƙarin haske game da sakamakon zaben kwamishinan hukumar zabe inec a jihar adama barista kasim gani gaidan ya koye ba nema da yadda zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki a zabuka an ga masu lafiya kalau kuma an samu zaman lafiya mun samu haɗin kai daga shugabannin tsaro kuma mu ma kanmu mun yi tsari wanda zai tabbatar cewa an yi adalci an yi gaskiya don kaga yanzu kamar a uba uba wato na hong local government nan abin rumfar zaɓe uku ne kawai da kuma kuri'a 2,769 nake ke ciki mun sa electoral officer ne kowane rumfa da supervisor guda daya kuma mun sa ma'aikatan tsaro wanda za a tabbatar cewa ba a samu an wani bata zaɓe da wani sabuwa ba a nan kuma shi nasarawa binyari muna da ward ward guda bakwai to shi ma kowane ward mun sa shi electoral officer guda biyu da kuma wato masu kula da local government gaba daya suka zama masu kula da ward ward kuma guda biyu aka haɗa ba mutum ɗaya ba da kuma da kuma supervisors na abuja aka haɗu aka yi da kuma shugabannin tsaro so abin kuma ya yi lafiya kalau ko ko kansil korin faɗe ba ba ba ta ba alhamdulillah mun gama lafiya kalau kuma su returning officers kuma sun yi bayani kuma sun faɗi wanda ci zaɓe kuma mun dawo lafiya kalau insha Allah. ko da ke kawo yanzu jami'ar apc ta ce nan gaba za ta bayyana matsinta kan wannan zaɓe to sai dai kotu ne babbar jami'ar adawa ta pdp a jihar ta bayyana farin cikinta dangane da zaben honorable abdullahi adamu firembe da ke zama sakataren jam'iyyar ta pdp adamawa ya ce su kan a wajensu zaben tabarkalla. to wallahi um, abdulaziz muka mun gode wa allah kuma allah ya kara wanke jam'iyyar pdp ba ma a jihar adamawa ba a najeriya baki daya da kuma wanda suke ainihin kallo ma a wajen najeriya da muka tashi zaɓukanmu allah ya bamu nasara a zaben uh, wakilai wato majalisar wakilai da tabai da majalisar jiha yanzu gashi nan duka jam'iyyar pdp ne take rinjaye a zaben gwamna mu muke rinjaye to kaga wannan ya nuna maka cewa jam'iyyar pdp a kan ta dawo inda take da an riga an karbi jihar ta kuma ta jam'iyyar pdp baka tanin misali ita jam'iyyar apc watakila wani suka tsaya takarar ta eh, ka iya garza kotu watakila nasarar da kusa a majalisar dokokin jihar din watakila a samu akasi eh ai dama ba hana kowa ya bi kadin abin da ya ga ba mishi daidai a kotu ba amma mu mun sani zaɓuka da muka ci ba irin zaɓuka wanda su suke a wasu wurare ba ne zaɓe ne na tsakanin da allah zaɓe ne wace ƙauna tsakaninmu da al'ummanmu zaɓe ne kuma wanda duk wanda ya ga abin da aka yi sai dai ya mu baya kuma ya mika gari ya san cewa lallai ya faɗi zaɓe ne jama'a kuma ba sa son shi a makwabcin jihar adamawa wato jihar taraba kawo yanzu ba bai na sakamakon zabukan da aka sake a jihar ba yayin da kotuni masu sharhi da fashin baki ke maganin akwai abun duba game da zabukan da aka sake a wasu jihohin najeriya a jihar asabar dr alil tilde wani manazarci a najeriya ya kuwa bayan abubuwan da suka faru da abun takaici. Hakika ba mu ji daɗin abin da ya faru a jihar Kano ba da kuma a jihar Benue inda ma aka ce kota malamar jami'a jami'ar zaɓe za ta kai sakamako aka harbe ta. Eh, duk waɗannan abubuwa ci baya ne wanda gaskiya eh, duk waɗanda suka kawo shi eh, sai dai mu taru mu yi musu alatsi ne kuma a jihar sokoto ma dai an samu an yi har aka karkare eh, illa iyaka abin da dama aka dan saba yi to amma gaskiya wannan al'amari na kano dukkanmu duk da cewa ba a kano muke ba duk abin da ya samu kano kamar ya samu kowane dan na arewa ne don za a ce kusan ita ce alƙiblarsa ta siyasa to idan kuma uh, malam wanda shine limami ga uh, ga abin da yake aikatawa to mu kuma ma mu yaya salar mu za ta kasance dr ali tilda kenan wani manazarci kan harkokin siyasar najeriya ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC ta bayyana sakamakon zaben gwamna na jihar Sokoto. inda ta bayyana cewa aminu wazir tambol a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na shekarar 2019 wakilin murya amurka murtala faruk sanyinna daga sokoto na ɗauke da rahoton ga tambol aminu waziri of people's democratic party having babbar jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnan jihar sokoto profesa fatima batul muktar kenan take ayyana gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na shekara ta 2019 gwamnan tambuwal na jam'iyyar pdp ya sami ƙuri'u 512 da ƙuri'u biyu inda ya doke abokin takararsa na jam'iyyar apc ahmad aliyu wanda ya sami ƙuri'u 511,660 tare da tazarar ƙuri'u 342 kacal da suka rarrabe a tsakaninsu wannan jumla ne na zaɓuka biyu da aka gudanar a ranar tara ga watan maris da kuma na jiya asabar da aka sake gudanarwa a rumfuna 135 da aka soke bayan ayyana zaben da cewa bai kammala ba to sai dai tuni da jam'iyyar apc ta yi watsi da sakamakon zaben bayan kammala tattara shi inda ta nuna rashin amincewarta da yadda aka gudanar da tsarin muhammadu mai gari dingyadi shine wakilin jam'iyyar ta apc a cibiyar tattara sakamakon zaben mun yi kara akan wani rumfa inda ba a yi zaɓe ba da kadarida ba ta yi aiki ba magana ta biyu kuma mun yi magana a kan wurin da an kai zaɓe sati biyu da suka wuce kuma gashi an dawo an sake yin zaɓe wannan wurin to kaga ba mu san dalilin ne haka ba maybe saboda wannan runwa ana ganin ta wata jam'iyya ce ba mu sani ba yana da kyau a yi adalci a yi muna bayani bai kamata ma a ce an zauna an yi wannan haɗuwar bayau saboda ba da wannan bayanin because bayani ne wanda mu ba mu gamsu da shi ba ko ba mu yadda da shi ba yanzu wani mataki za ku dauka eh to muna jiran bayanin su duk bayanin da sun kai shi zai sa mu san matakin da za mu dauka to amma a nata bangare jam'iyyar PDP ta mayar da martani akan korafin APC din ta bakin nata wakilin Umar Muhammad Bature amma sun san abin da ake yi ai in ka yi disagreeing with the result da aka declare to kake zuwa ba nan kake magana ba tunda a gaban kowa aka faɗi kuma bayan za ka yi saboda shi returning officer shi kadai ke da bawa ga doka da ya faɗi sakamakon zaɓe ba ba mu ba mu agent ba mm. to saboda haka ya kuka ji da wannan sakamakon zaɓe to mun gode Allah da ga gaya muku tun da aka yi wancan na farko ba mai da wannan abin da suka yi ba kuma yanzu gashi an sake yi kuma Allah ya nuna musu na cewa shine Karimu Rahimu gwamnatin Buwal dai ya lashe zaɓen ne a wadin mulki na biyu inda ya kada tsohon mataimakin sa Ahmad Aliyu da aka zaɓe su a karkashin inuwar jam'iyyar APC a shekara ta 2015 kafin ya fice daga jam'iyyar ya koma PDP ya kuma raba gari da mataimakin nasa tuni da magoya bayan jam'iyyar ta pdp suka cika titunan birnin na sokoto domin murnar nasarar da suka yi duk da yake an baza jami'an tsaro a cikin shirin ko ta kwana domin tabbatar da tsaro da oda murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria A gaida Murtala Faruk Sanyinna, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba. Can wewe da kwaya tun daunga gaye ne. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon, za mu ji ci gaban tattaunawa da rabaran Muhammad ɗan amarya, tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC. wanda ya yi magana a kan asalin shaye-shaye da jama'a suke yi tun shekaru da dama sannan kuma ya gargaɗi ga matasa da kuma sauran al'umma kan wannan mummunar ɗabi'a abokin aiki na ibrahim ka'almasi garba ya tambaye shi ko me addini ya ce dangane da wannan lamari a cikin ƙasar nan tamu ta nigeria manya-manyan addinanmu guda biyu ne addinin musulunci da addinin kirista kuma duka waɗannan addinai Allah ya yi mana hani da irin wannan hali na shaye-shaye da buguwa a cikin littafin Allah littafin mai tsarki wato Bible. Bitrus ta farko wasiƙa sa'an nan Sura hudu aya uku. Bitrus ta farko wasika, Sura hudu aya ta uku. Maganar Allah na cewa kwanakin da sun wuce ya isa bin guri na al'ummai da tafiya cikin lalata da shaye-shaye da buguwa da haukan wasa Allah ya ce kwanakin da ya wuce ma'ana kafin a yi imani waɗancan kwanaki sun wuce da waɗannan halaye na shaye-shaye na buguwa ko na ƙwaya ne ko na sassaƙe ko na saiwa ko na tsiro ko na 'ya'yan itatuwa ko na ƙwayoyin zamani Allah ya ce kwanakin da suka wuce ya isa a bari a bari a bari a bari hmm. don haka kana so ka ji daɗin rayuwarka kana so ka natsu ka dawo ka yi na'am da abin da Allah ya faɗa biye da haka Allah na cewa idan ka shiga cikin wani halin kakani kayi rashin lafiya rashin abin hannu bacin rai ta wurin mutuwa aka yi maka ko kuma wani abu ko kuma zama da abokan tare matar aure da mijin aure an samu saɓani ko kuma zama da makwabta to daga nan sai shi ɗan ya iza ka ya ce je ka sha ka bugu wannan ne zai sa ka manta da wannan al'amarin da kake ciki wato wannan mummunar shawara ce hmm. na kama da mutumin da ya ga gobara tana zuwa amma ya ce a'a ba damuwa bari in je gaban wutar kawai in kwanta ta zo ɗaɗaɗaɗa kawai ta wuce ta kaina in na kone in an jima na tashi ka gana kawar da fargaba hmm. to in ka zo ta kone ka gaba ɗaya ka mutu ba sai ka tsinci kanka a waccan wutar da ba ta mutuwa wutar jahannama hmm. Allah ya sauwake hmm. mai sauraro kada ka yarda ɓacin rai ya iza ka zuwa cikin halin shaye-shaye ko na ƙwayoyin zamani ko kuma na saiwoyi da itatuwa da sassake da ganyaye da 'ya'yan itatuwa ko da menene su nan, waɗansu suna cewa kai talauci ya ishe ni na rasa abin da yake min daɗi a'a ka tuna na riga na faɗa na ce Allah ya yi ka cikakken mutum musamman kai matashi haziki maji karfi na kan tuna shekarun da muke tafiya gona karfe bakwai mu sunkuya mu yi addu'a daga nan mu kama noma mu biyar a gona muna kiran wannan aiki haɗa hannu wato mun haɗu mu biyar yau a gonar wani gobe a gonar wani hmm. in mun kama noman nan ba ma tashi sai karfe biyar na yamma kuma idan muka tashi maimakon a dawo gida sai kuma kowa ya wuce gonarsa a ɗan je a ƙarasa rana tukun gobe da safe sai ka tashi garau ranga gau hmm. to Allah ya yi ka cikakke hmm. ba da can gajiya lokacin gajiyar bai zo ba sai kwanakin girma sun zo to kai da kake matashi kar ka zauna ka ce talauci talauci talauci a miƙe ka yi wani abu za ka manta da talaucin na an yi hira da wani wanda yake gurgu ne amma kuma ya bude masana'antar yin takalma har ma an tambaye shi ya yace a yanzu haka ya horar da masu lafiya ma mutane ɗari da tamanin kajiwa hmm. gurgu wanda ba kafa ya bude masana'antar takalma yana yi har ma yana horar da masu kafa da lafiya to kai ka zauna sa'ad da sai a ka cewa maganin talaucin nan je ka nemi wata kwaya ka haɗiya za ka ji kamar baka duniya mm. sai ka rika fara'a kana dariya to dama ai ta haka akan gane mahaukaci mm-hmm. in an ga mutum shi kadai yana tafiya yana motsa hannu yana ƙungirewa da dariya to an san cewa iyayena iyaye na fulani suka ce kore <laughs> kai ya tafi mm. to kai kuma kai da kanka kai ne kayo kanka abin da zai taba kanka haba dan uwa haba dan uwa rabaran muhammad dan amarya kenan tsohon shugaban ekwa bauchi dcc Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. An rufe zaben kasar Thailand na farko cikin shekaru biyar. Gwamnatin mulkin sojan Thailand ta kwace mulki ne a shekarar 2014 a lokacin da shugaban sojan kasar Prayut Chan Ocha ya shirya juyin mulki da hamar da gwamnati shugaban gwamnatin sojan prayut ya faɗa da safiyar yau lahadi bayan ya kada sa yana mai cewa yana kyau da zaton kowa zai taimaka wa ɗan uwansa ya zaɓe a yau saboda hakika kowa na da 'yancin yin hakan mutane miliyan 51 ne za su yi zaɓen na ƙasar thailand masu sa ido suna ganin zaɓen a matsayin wata gugulmaya ce tsakanin da soja prayut ya ce idan ya yi nasara hakan na nufin masu kada kuri'a suna son gwamnatinsa ta soja ta dawo a matsayin da 'yar demokradiyya an yi ta ruwan bamabamai babu kakkautawa a cikin daren juma'a a kan tungan karshe ta kungiyar is lamarin da ya haskaka sararin samaniya ta mukaddar rana a birnin bagus da ke arewa maso gabashin siriya ya zuwa safiyar jiya asabar an ga tarkacen kodannin motoci sun mamaye yankin da sansanoni wanda aka arce aka basu tare da iyalan kungiyar na mayakan kungiyar na karshe. to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau jona cummins tare da ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. dites-le à un ami.